kuma ga matasa lokaci ya wuce da za a ce wai ka je jami'a komai aka baka ka karanta wanda ya maka wannan wasiya bai san duniya ta tafi ta bar shi ne. lokaci ya canja mun wuce lokacin wai a ce ka je komai ka in ka je jami'a za ka karatu sai ga kowa ce baya son course kowa ya gudu baya so to kai kafa kafa da karantawa gara ka kara tanadi shekara mai zuwa ka karanta abin da zai amfani kawai dan ka je ka shiga muna da wanda mutum zai je karanta abin da ba a da bukatansa ya zama kamar a museum abubuwan suke a yanzu kuma mutum ya kammala sai ya zo ya ce zai aiki a npc ne ko kuma ndic ko central bank ko kaza da kaza kuma shi ya san me ya karanta so in kana so ka yi tsada a duniya ka karanta abu mai muhimmanci da ake bukata na biyu kuma ka ci gaba da adin valu wa rayuwarka kullum ka ci gaba da learning everyday kana koyon ilimi musamman abin da ya shafi soft skills da kuma social skills su critical thinking complex problem solving su yanzu akwai tactical thinking ma bayan critical thinking akwai tactical thinking so waɗannan suna da muhimmanci Allah ta'ala